ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويجعل ويجعلنا من أتقائه من النار ثم بعد ذلك bayan haka gashi kuma Allah ya so ya kaddara za mu dawo da tafsiri kamar yadda muka saba yi da shekaru takwas ko tara shekaru takwas da suka wuce mun fara wannan tafsiri shekaru tabbas ko bakwai da suka wuce aka zo aka dakata kuma gashi Allah ya zo Allah ya so ya yadda ya kawo mu za mu ci gaba da yin tafsiri a cikin masallacin darin hadis abinda muke son mu ja hankalin 'yan uwa a kai ne. yanzu yadda al'amar halin rayuwa yake tafiya yanzu ya kamata kowa ya canza niyyarsa ya jatta niyyarsa ya yi ikhlasi a cikin niyyarsa kada ka taba zuwa makarantar karatu hadisi ko tafsiri ko fikihu don wane ya fi iyawa wane shi ne ya iya wane shi ke so wane shi ne a'a za ka je ne saboda Allah so kake a samu canji tsakanin rayuwarka ta da kafin azumi da rayuwarka ta yau a cikin watan azumi a samu canji ka sadaukar da lokacin bayan la'asar bayan asahar ko bayan la'asar ko bayan lisha ko bayan sallar asuba duk inda zaka je karatu duk musulmi abinda ya kamata in aka shiga watan azumi ya kamata a samu canji a cikin rayuwa. In da kana karatun alkur'ani izifi ɗaya ne kamata ya yi a ga ka kara izifi ɗaya ko rabin izifi ko su ne ko rubai ko menene ya zama na an samu canji a cikin rayuwarka cikin azumi sama da rayuwarka da kake yi kafin watan azumi haka wajen ciyarwa in kana ciyarwa sai ka ƙara in ba ka yi sai ka fara haka wajen sallolin dare haka wajen hakuri haka wajen mu'amala da mutane ya da dai an samu bambanci tsakanin rayuwarka ta da kafin azumi da rayuwarka cikin azumi shi yasa karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani ba ana yin shi ne don wane ya iya wane bai iya ba a'a muna yi ne don mu tarbiyyantar da kanmu wata shekara kusan shekaru talatin da suka wuce mun je yawon bude ido jami'ar islamiyya ɗalibai muka je kasan indiya wajen wani babban malami abul hasan nadawi babban malami ne Allah ya sani ya ce da babban malami ne a cikin komai ya kai ko ina a cikin ilimi muna cikin tattaunawa da muke yi ana magana alqur'ani yana gidan kowa wani kowa ya al alqur'ani ko ba ka haddace alqur'ani ba dai ka haddace zuwa alam tar kai ba ba haka bane ba ba haddace zuwa sabbi ka haddace zuwa kaza mana alqur'ani na gidan kowa amma wani in yana magana da ayoyi sai kai ta mamaki ya akai sai ja hankali mu baki dai sai muka tambayi ko me yasa in muna karanta alqur'ani muna karatu alqur'ani ko muna karanta alqur'ani ko tafsiri ba ba jin ruhaniya ruhi mana rayuka ta mu tana tasiri yadda kake magana din nan sai ce eh lokacin da kuke karanta tafsiri din nan irabi ya dauki hankalinku balaga ta dauki hankalinku wanda ya ɗauki hankalinku to waɗanda ma da balaga ke dauki hankalinsu kenan ina ga waɗanda hayaniya ce take ɗauki hankalinsu to shi yasa za mu tafi tsakaninmu da Allah muna tarbiyyantar da kanmu ba da kowa ake ba ba manufanmu shine mu tarbiyyantar da kanmu mu samu tasiri mu tabbatar da cewa wannan alkur'ani da Allah ya saukar da shi an saukar da shi ne ana magana da mu da tun daga zamanin da aka saukar da shi ana magana da su ne har ila yawmin kiyama kisa ka san maganganun da ake yin nan da kai ake yi in ana umurni ne kai ake umurni in hani ne in ana baka labaran da suka gabata ne da kai ake kasancewa al'ummar da suka gabace ka ga hanyoyin da suka bi da suka tsira ga hanyoyin da wayanda suka bi suka halaka saboda me saboda ka bi hanyar da suka tsira dan ka tsira ka guje hanyar da suka halaka don gudun halaka amma in za a da zuwa kan karatu don burgewa ai wane nawa ne ai wane ba nawa bane ai karatu yayi dadi ai wane ya tsiyawa a to dan duk inda kake sai ya samu wata kafa ya shige ya shige maka saboda ya lalata ma komai an fahimci waɗannan to insha Allah da sunan Allah bai ji sarki da taimakonsa za mu sake dawowa da mun yi har muku kai suratul anfal ko to yanzu za mu sake dawowa sai da aka tattauna wai suna ganin a ci gaba da wancan wai suka ce ai wa ɗaliban babu su wai sababbi ne tunda an dawo sabon masallaci masallaci darar hadis ce suka ce a fara tafsiri kuma tun daga farko to in shawarar da aka dauka kenan aka ce za a ci gaba da tafsiri amma za a sake dawowa tun daga farko sha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata niyyar mu ya karba mana ayyukan mu ya muna gabo da gatar ya kasance tare da mu a cikin komai ya kautar da mu hanyar shedan ya raba mu da shedan ya dora mu akan shedan da mabiyan shedan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 ar arraki ma'ana ina fakewa ga Allah madaukakin sarki ya kare ni daga bare shaitan jefaffe la'ananne shine ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim lahi minash shaitanir rajim wa idza qara fasta'iz billahi minash shaitanir rajim duk wani abin da zaka yi ka nemi ka nemi tsari Allah ya raba ka da shaitan sannan sai ce bismillahir rahmanir rahim ai abda'u bismillahir rahmanir rahim in zaka ci abinci ka ce bismillahi au bismillahir rahmanir rahim ai akulu bismillahir rahmanir rahim in zaka sha ka ce bismillahi ai ashrabu bismillahi ajlisu bismillahi aqumu bismillahi anamu bismillahi azhabu bismillahi arji'u bismillahi ma'ana duk abin da za ka yi ma'ana kana fara shi ne da sunan Allah maɗaukakin sarki me yasa in za a yi abu sai a fara da sunan Allah maɗaukakin sarki saboda Allah ya saka maka albarka a ciki to Allah maɗaukakin sarki ya saka mana albarka a cikin karatunmu a cikin dusanmu duk baki ɗaya mun fara da sunan Allah Allah maɗaukakin sarki ar-rahmani mai gamamman jin kai arrahimi mai ke babban jin kai kamar yadda zai zo a cikin fatiha sai ce alhamdulillahi rabbil alamina farko wannan sura ta kunshi matsaloli masu matukan muhimmanci a cikin addini suratul fatiha gashi ayoyinta guda bakwai ne amma ta kunshi duk wani abubuwan da ke cikin alkur'ani tun daga farko har zuwa karshe shi sa aka ce mata ummul qur'an tadammanat hadhihi sura ma'ani al-qur'an al-azim wannan sura suratul fatiha ai suratul hamdi ta kunshi ma'anonin alkur'ani mai girma washtamalat ala usulid dini wa furu'ihi ta kuma kunshi tana ɗauke da usuluddini asali asali na addini wa furu'ihi da rassan addinin musulunci wa tanawalatil aqida ta ta taba maganar aqida abinda ya danganci aqida wal ibada da ibada wa tashri'i da shari'a wannan sura ta tattauna game da aqida ta tattauna game da ibada ta tattauna game da shari'ar musulunci a tashri'a shar'antawa wal iman bil bahs ta tattauna ta yi magana game da yin imani da tashin alkiyama wa bi lahil alhusna ta yi magana kuma game da sunan sunanakin Allah madaukin sarki da sifofinsa maɗaukaka. wa ifraduhu bil ibada kuma tana magana game da cewa a kadai ta Allah maɗaukakin sarki kadai a cikin ibada wal isti'anati a nemi taimako wajen Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to neman taimako ya kasu kashi biyu akwai neman taimako abinda ɗan adam zai iya yi maka shari'a ta baka izini za ka iya neman taimako a ciki amma duk abin da ba mai iya yi sai Allah sai ka je wajen kowane ne ka nemi ya taimaka maka a cikin wannan mana ka bautata masa kenan in baka yi hankali ba za ka fita cikin addinin musulunci kenan waddu'a'i da addu'a ma'ana ba za a roka ba sai Allah ba za a nema ba sai wajen Allah madaukin sarki wal irshadi ila talabil hidaya wannan aya sura tana shiryar da mu kullum mu rinka neman shiriya daga Allah madaukakin sarki mu rinka neman Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don shi kadai ke iya shiryar da mutane sawa'an hidayatu bayanin wa irshadin aw hidayatu tawfiqin wa qabulin ila dini alhaqi wasiratul mustaqim ka roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai zuwa addini na gaskiya da tafarki madaidaici wa ma'ana mana na kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya kautar da kai daga hanyar hanyar waɗanda suka halaka to me su ayoyin suke fada ne alhamdulillahi rabbil alamin ina mana alhamdulillahi rabbil alamin ai qul muqaddar mahzuf ai qul kace alhamdulillahi rabbil alamina alhamdu dukkan yabo da godiya da jinjina na Allah ne kadai lillahi ai Allah kadai shi yake banci wannan abubuwa baki ɗaya shi kadai lillahi Allah madaukin sarki al'ilahu ai al-ma'budu bil Allah madaukakin sarki ma'ana al'ilahu ma'ana al ma'abudu bil haqq to in aka ce Allahu is lafzul jalala kenan sai kaga kafir gita ko kuma aka kara aka ce rabbil alamina ubangijin talikai waɗannan kalmomi suna da razanarwa suna da tsoratarwa alhamdulillahi dukkan godiya dangin godiya da yabo da jinjina duk sun tabbata ga Allah madauke sarki rabbil alamina ubangijin talikai mahalicin su wanda ke azurta su wanda ke basu wanda zai ke rayar da su wanda zai iya kashe su banda Allah ba mai iya ɗaukar nauyin rububiyya sai ce rabbil alamina ubangijin talikai su wane ne talikai talikai duk kullu ma wallahi duk abin da ba Allah bane yana cikin al'alamu na kenan ko Allah madaukin sarki shi kadai ya kadaita da mulki da iko da isa da cika da kamala in ban da Allah madaukin sarki duwar makhluki yana cikin al'alamina rabbil alamina ubangijin talikai ai wanda ya halicce su ba tare da wani misali ne ya gani ba duk sa'an da kaga wani ya kera teburi in kana so ka kera irin shi sai ka kalli misalin da aka yi sai ka yi irin shi ko wanda ya fi shi ko kasa da shi to lokacin da Allah zai kirkiro halittarsa ya halici ya halici dan adam da mala'iku da aljanu da dabbobi da bishiyoyi da duk al'alamuna a ina ya je ya koyo wa ya koya masa wa ya yi kafin shi har Allah ya koya ya sa ka ce a'a shi ne rabbul alamina milkan wa halkan wa ijadan min ghairi misalin sabiqin Allah marigin sarki shi ya halicce su shi ya samar da su ba tare da wani misali da ya gabace shi ba mana shi ya kirkiro halittar molin da aka zuba wannan halitta Allah marigin sarki shi ne kirkiro wannan shi ne kirkiro su rabbil alamina ubangijin talikai mamallakin su wanda ya halicce su yake azurta su shi zai iya azurta su banda Allah ba mai iya bada arziki a sai kawo sifofi guda biyu don hankalinka ya kwanta saboda sifofin da aka kawo na farko suna da nauyi Allah lafzul jalala rabbil alamina ubangiji talikai saboda kada ka ji tsoro akwai zalunci akwai jabberanci akwai karfi akwai nuna isa sai ce arrahmani arrahimi waɗannan sifofi guda biyu sai Allah madaukakin sarki ya kawo su don ya kwantar maka da hankalinka ka san cewa jalala din nan da jabberanci din nan ba na zalunci bane ba na nuna fin karfi bane ba na yi mutane azaba bane ba na kaza kaza bane yace arrahmani arrahimi sifofi ne guda biyu na Allah madaukakin sarki ɗaya na aiki duniya ɗaya na aiki lahira Ya wa'annan sifofi suke ci yace arrahmani ba haushe sai ce mai kyauta ina ba nan kyauta mai kyauta wasu malamai sai arrahmani mai gamamman jin kai arrahimi mai ke babban jin kai ina mana gaman eh, mana arrahmani mai gamamman jin kai a duniya Allah madaukin sarki jin kansa a duniya ya shafi kowa ya shafi mumini ya shafi ya shafi kafiri da munafiki da wane ne duk baki daya halittar da Allah ya halicce su to Allah madaukin sarki shike daukar nauyin su ya ci da su ya shayar da su shi yasa wannan sifa ta farko tana aiki a duniya ta shafi kowa da musulmi da kafirai kai wannan sifa ma ta farko arrahmani bata kebance musulmai kadai ba a'a ta bar kofar bude duk wanda ya fika kwarewa a cikin noma ko arne ne ko kafiri ne zai fi ka cin abinci zai noma abinci zai ci ya ragu ya sayar ya samu kudi ya aiko maka ba tare da la'akari da cewa musulmi ne ko kafiri ne ba wanda ya fi ka iya kere-kere zai kera ma jirgin sama ba tare da la'akari cewa musulmi ne ko kafiri ba ne zai kera jirage zai kera motoci zai kera kayan yaki ya fi karfinka ya yi maka duk abin da ya ga dama ya zalunce ka ya ci ma mutunci ya yi ma komai saboda mai wannan kofar buɗe take ka'idarta ka kware wanda ya fi kwarewa a cikin iya rayuwar duniya shine zai fi kowa samun rayuwar duniya shi yasa musulmi su tashi su ma su tashi tsaya su tashi su mike su tsaya su iya noma su iya sana'a su iya kere-kere su iya mulki su iya siyasa su iya kasuwanci shi kenan sai su zo su dawo da su ba za su kwanta su zauna suna bacci su ce ai Allah na nan Allah zai muna kaza Allah yana nan Allah zai muna kaza ya mayi amma yace ka tashi kai ma ka koyi noma ka je da fartanya ka je ka haka kasa ka shuka ka je ka nemo ruwa da taki ka sa sai kai ma ka samu abinci ka ci har ka koshi ka ba makota ka sayar ka samu ka samu kuɗi amma in aka kwanta ana kiwuya ba a tashi tsaye an je an yi aiki gadan-gadan kamar yadda kafirai da arna suke ba to sai sun ci muku mutunci sai sun wulakantar da mutane sai an ji sai an ji ba daɗi kamar halin da ake ciki a yanzu saboda Allah shine ar-rahman kafin ya kawo ar-rahim shine ya kawo ar-rahman ma'ana sifa ta rahma ita ce ta gabata ya shafi kowa kowa saboda shi ne rabbul alamina al'alamuna ka ce duk abin da Allah ya halitta tunda Allah ne ya halicce su to Allah ne ke ɗaukar nauyin ci da su da shayar da su da ba su arziki da kulawa da su da ba su lafiya da ba su ruwa da sa albarka a cikin kasa rahimi mai ke babban jin kai duk jin kan Allah madaukakin sarki da yake bila adadi ranar lahira sai mu'minai kafiri ba zai samu koda kwatankwacin jan kiyashi ba duk abin da ya na aikin alkhairi na kirki a duniya Allah zai saka masa a cikin ar-rahmanu a ciki Allah zai saka masa amma in hazo lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za a saka masa a duniya ya kera maka jirgin sama ka ka je kayi haji kayi umra ka je ka sadar da zumunci ya yi maka fanka ya yi maka komai da komai duk ayyuka ne na alkhairi kai gazawar ya hana ka kai ba wai Allah ne hana kai babu babu inda nas ya ce kwakwalwan bature ta fi kwakwalwan balarabe ko ta fi kwakwalwan bakin mutum a'a tashi aka yi kai ne ma kafin bature ya san menene ilimi kai ne farkon wanda aka ce maka ikora addinin ka ya fara ne da ikora ikaratu me za a karanta ba ce ka karanta fikihu ba ba ce ka karanta hadisi ba ba ce ka karanta tafsiri ba ba ce ka karanta lugha ba aka ce yi karatu in aka ce yi karatu aka share maf'uli din ma'ana ka karanta komai ka karanta alkur'ani ka karanta tafsiri ka karanta hadisi ka karanta fikihu ka karanta luga ka karanta science ka karanta kimiyya ka karanta noma ka karanta kere-kere ka karanta komai kai ma za ka zo ka kai inda suke har ka wuce su saboda jiya da eh, musulman da suka tashi tsaye sai da suka yi waɗannan duk sai da aka je aka koyo a wajensu sannan aka rikita musu lissafi aka saka musu fitintino suka kasa samun sukuni sannan abubuwa suna ci gaba arrahimi mai ke banban jin kai jin ka Allah madaukin sarki ranar lahira ba ta shafi kowa ba sai muminai kafiri kowa ne shi ba zai samu jin kan Allah ba ko da kwatankwacin jankiya shi ne shi ne mana arrahman mai kyauta mai gamamman jin kai arrahimi mai gamamman jin kai a duniya arrahim mai ke babban jin kai a lahira su ne sifofi ne guda biyu na rahama da tausayawa na Allah madaukin sarki saboda a sanya ya ma rai kaji Allah rabbu ai suna da zafi suna da nauyi sai ka ji tsoro za ka ce ai wannan allahu din nan arrabu din ba irin wanda ka sani bane da jabbiranci a'a yana da sifa kuma arrahmanu arrahim maliki yawmiddini mamallakin ranar tashin alkiyama maliki yawmiddini maliki yawmiddini mamallakin ranar sakayya ranar sakamako ranar tashin alkiyama shi yasa aka ce yawmiddini to sauran ranakun ba Allah ne ke mallakar ba me yasa aka kebance ranar alkiyama aka ce mamallakin ranar alkiyama duniya mallakar wace ce ba mallakar Allah ba ce to me yasa aka ce maliki yawmiddini sai suka ce eh kamar yadda muka ce arrahman arrahim ma'ana maliki dini Allah shine mamallakin ranar sakayya ranar sakamako ranar tashin alkiyama to duniya fa aka ce e mallakar Allah ce milkan wa halkan wa ijadan min ghairi misalin sabit da me yasa ba alfahari da ita ba da duniya ba aka ce ai duniya Allah ya raba ya ba kowa wannan yana mallakar Najeriya wannan yana mallakar saudiya wannan yana mallakar amerika wannan yana mallakar ghana wannan yana mallakar sudan wannan yana mallakar kaza a najeriya kuma wannan yana mallakar kano wannan yana mallakar katsina wannan jigawa wannan kaza a kano wannan yana mallakan unguwa kaza wannan yana mallakan gari kaza a unguwan wannan yana mallakan gida kaza a cikin gidan wannan yana da matarsa yana mallakan da matarsa da yayansa dukkan kashi su matan gida tana mallakan ta tana mallakan dabbobi mana ta tana mallakan gidan mana ƴaƴan gidan wannan yana mallakan kowa Allah ya raba ya ba kowa yana mallakan wani abu ba makhlukin da zai ce ya waye gari baya mallakan komai ko takar har ka ba mallakan ka bace waye ya mallaka maka Allah madaukin sarki to shi yasa ba a yi alfahari da wannan ba sai Allah ce maliki yawmiddini ranan lahira ko fa wake da mallaka Allah limanil yau yawma sai an taru baki daya Allah ya tara halitta tun daga farko har karshe a girgiza kowa ya ji barazana da tashin hankali sa'annan Allah madaukin sarki yayi tambaya sau uku limanil mulkul yauma duk sarakunan duniya duk shagabannin duniya tun daga farkon halitta har karshe wanda za a tashi alkiyama kowa yana nan gaban shi za je limanil mulkul yauma sai ka tsit ba usba asba mai iya daga kansa balle yatsarsa limanil mulkul yauma ka ji tsit limanil mulkul yauma ka ji tsit ba usba asba sai Allah ce lillahi alwahid alqahar al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al inna Allaha sariqul hisab wane mutum waye isa ya daga dai ya zai iya yalla bai zai ce his excellency zai daga ya yatsarsa shugaban kasa zai daga liman al-mulku al-yawma yace ina ciki ya isa sai Allah ce lillahi alwahid alqahar wane mutum Allah kadai shi ke mallaka a wannan rana al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat kowa da aikin da kai tun daga san da ka shiga ofis har ran da ka fita tun daga ran da ka fara kasuwanci har ran da ka har ran da ka bar duniya za a yi ma kowa sakayya yasa ce maliki yawmiddin to daga nan suratul fatiha tana nuna muna alaka tsakaninmu da ubangijinmu in za ka har yanzu ba mu kai inda muke bukata ba har yanzu jinjina muke wa Allah muna godiya muna yabo muna fadanci muna komai har yanzu ba mu kai inda bukatar mu take ba yanzu za mu faɗi bukatar mu ma'ana duk sa'ad da zaka roki Allah kai ka kar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kai salatin annabi kai ga yaba ka yabi Allah madaukakin sarki ka gode masa kai salatin annabi sa'annan ka daga hannu Allah a bani kaza Allah kaza nake so Allah kaza nake so kai daidai kisa ka fara alhamdulillahi rabbil alamin duk fadanci muke yi الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين yanzu muka fito da bukatar mu muka ce har yanzu iyyaka na'budu wa iyyaka بوتة kai نعبد muke akwai bambanci a cikin harshen larabci daga ce na'buduka da iyyaka na'budu na'buduka muna bautata maka iyyaka na'budu kai kadai muke bautata maka saboda wancan kalma ta farko tana karban atafi da abuduka muna bautata maka da kuma wane da wacce da kaza da kaza saboda yana daukan atafi amma iyaka kai kadai ko a Hausa muna bautata maka ina son ka ina son wane da wane da wane magana ka tayi daidai ba gwaranci amma kai kadai nake so da wane da wane wane eh ya zama me ya zama gwaranci kenan sai ka kai kadai nake su ya sai iyaka na abudu kai kadai muke bautata maka ba zai taba yiwa kuma a ce za mu bautata wa ne za mu wa ne za mu wa ne ba kai kadai muke bautawa to ina ma nan ibada na ka muke bautata maka ai duk abinda da yake al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda min akwali wal af'ali az-zahira wal batina duk abinda Allah ya so ya da shi zantuttuka ayyuka ne da harshe ne da zuciya sunan su ibada sunan shi ibada abinda Allah ya so ya yarda da shi sunan shi ibada kada ka kuskura ka sarrafa wannan koda kwatankwacin jankiya shine ma wani Allah kayi shirka kenan in ma shirka ta fitar da kai addini ko ko a'a shirka da take bukatan a zo a tunatar da kai dan ka sani bane ma'anar ibada kenan kai kadai muke bautatawa ba za mu bautatawa komai ba ba za mu bautawa mala'iku ba ba za mu bautawa bayan Allah na gari ba ba za mu bautawa kasa ba ba za mu bautawa siyasa ba ba za mu bautatawa kasuwanci ba ba za mu bautatawa komai da komai mu ba har abada to yaya za ka yi ka tabbatar da cewa kai ka fita cikin wannan abin da kake alkawari tsakaninka da Allah kai kadai muke bautatawa ina ma'anar ibada ibada wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama je wajen nasara na jiran sai ya karanta musu aya kama ja a fi riwayatit tirmizi sai ce اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا زوا كرشن آية اتخذوا أحبارهم ai sun je sun riki manya-manyan malamansu da manya-manyan waliyansu suna bautata musu sai suka ce ma na abuduhum zai ce ai ba bautata musu muke ba waliyanmu ne shugabanninmu ne su suka kafa siyasa muna ciki ubangidanmu ne shi ya kafa mana siyasa shine shugabanmu shine siyasa kaza kaza kaza kaza mu ai ba bautata musu muke yi ba sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta suka ce haka yana faruwa yace ai bautata musu ke ma'ana in kana siyasa sai ka ko shugaban ka. ya halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ka bautata masa bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ya haramta maka abinda Allah ya halatta ka haramta shi ka bautata masa ka sani ko baka sani ba ya sani ko bai sani ba haka al'amarin yake yadda manzon Allah ya fassara kenan da ka da kasuwancin ka da shugaban kasarka da kasanka da kamfaninka da menene da menene dinka kada ya shige kayi abu ne don sabo in kayi abu ne don sabo sai ka roki Allah ya gafarta maka amma siyasa ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ka bautata ma siyasa wannan siyasa ba ko inda za ta kai kashe takaici da tashin hankali da fitintinu da rashin daidaito al'amari kuma har abada bukatar ka ba za ta biya ba kana cikin kunya kenan in siyasa ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ko ta haramta maka abinda Allah ya halatta kai kuma ka haramta shi ka bautata ma siyasa wallahi tallahi wannan siyasar ba inda za ta kai ka sai cikin wahala sai cikin masifu sai cikin fitintino za ka iya samun mulki da kake nema za ka iya tara kuɗi amma waye ya ce maka da mulki da kuɗi su ne suke sa ka ji daɗin rayuwa ma'ana mulki shi ke sa a ji daɗin rayuwa kuɗi shi ke sa a ji daɗin rayuwa suna cikin abubuwan da ke sa a ji daɗin rayuwa in an yi amfani da su inda ya dace amma jin daɗin rayuwa allah madauki jin daɗin rayuwa shine tumanina nutsuwa a cikin zuciya sai allah madauki sarki ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi la ala bi tatma innul qulub dan siyasa ne kai shugaba ne kai sarki ne mai kuɗi ne ya zama da kana tuna Allah tuna Allah kuma kowa ya san abubuwan da ake fada duk zikirin da manzon Allah ya kawo bangare ɗaya ne na tuna Allah ka ɗauka kana yi sa'annan kuma tuna Allah na biyu ka tashi ka tattara ƴan uwanka musulmai kana koya musu abin da Allah ke so da abin da Allah ba so kun manta Allah kenan ko kun tuna Allah da a ce ka zauna kadai kana yin azkar da ka koya daga alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shi na Allah da manzo Allah ya zauna cikin masallacinsa da ya kafa zawiya da bai fita ya je ya yi yaki a masa rotse a karya masa hakorinsa ba har Allah madaukin sarki ce wa iz zarf kenan wa iz ay wazkur iz sa'ata غدوت من أهلك خرجت من أهلك مبكرا wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim ka tuna lokacin da kai sammako ka fita daga gidanka kamar masallacinka kamar gidanka kamar unguwar ka je wajen fagen yaki kana jera bataliya ko ku tsaya nan wa'annan su tsaya nan ga yadda za ku yi da a ce a zauna kaɗai ana zikirin shine abinda da ake so da manzo Allah bai fita ya je ga zuwa mu'ta ba da bai je ya je ga zuwa uhud gazwat badar gazwatul khandak muraisi duk waɗannan yaki yaki da manzo Allah bai tafi ba aje aji ba daɗi wata rana aji daɗi wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت a ba haka Allah madauki sarki faɗa ba yawma hunain suna ganin ai suna da yawa da suka ce lan nuglaba ba da yawm min kasra sai suka jikcewa suna da yawa sai Allah ya nuna musu ba abin ba nan abin yake ba taimako daga Allah yake sai suka ji daɗi wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib shi sa duk zikirin da ka iya duk haddaka da alqur'ani da hadisai da bin sunnarka abinda ake so ka fito kana karantar da mutane abinda Allah ke so ya jama'a Allah yana so kaza Allah yana bada lada akan kaza kana koya musu ya jama'a Allah baya so kaza Allah ya hana kaza Allah yana fushi da kaza kana tunasar da su Allah madaukin sarki kala kenan na biyu a cikin zikiri sa'annan kala na uku duk sa'an da ka ta samma wani aikin alkhairi shedan zai zo ya fi karfin ka sai ka tuna Allah sai ka yi duk sa'an da ka ta samma sabon Allah shedan ya zo yana ziga ka yana ingiza ka sai ka tuna Allah baya so sai ka daina ka tuna Allah kenan sai ka hada waɗannan guda uku duk sa'an nan zaka zama min zakirin Allah kaseeran wa zakirat sai ka hada amma ka zauna cikin ka ko masallacin ka ko unguwanku ko gidanku ba abin da ake so kenan ba an allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub shi yasa 'yan siyasa dama mun ce wannan shekara duk darussan mu insha Allah muna tarbiyantar da kanmu muna tarbiyantar da mu almajirai da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da masu mulki duk inda aka kai da zafi a cikin siyasa da son duniya da son mulki kada a bautata ma siyasa wallahi in an bautata ma siyasa ko an bautata ma kujera ko an bautata ma kamfani ko an bautata ma dukiya ko wallahi tallahi ba za a taba cin nasara ba kullum sai kaskanci da wulakanci ga dukiya amma ana cikin talauci ga mulki kana kan kujera amma kuma kana neman wannan kujerar da kake kai kuma to me wani talauci ya kai haka in tuwo baya maganin yiwa don me za mu cika ci kana kan kujerar mulki kuma kana son kuma kujerar mulki me kake so ka dawwama in dawwama kake so kai ma ka san baka da hankali kenan banda Allah wa ke dawwama da ana dawwama kan wannan kujerar zaka zo ka tara mutum nan suka hau wannan kujerar suka sauka suka barka suka bayin bar maka haka kai ma dole ko da daɗi ko ba daɗi ko kana so ko baka so wallahi haka kai ma zaka sauka ka bar ma wani har ila an yarisa Allahu al wa man alaiha sai ka zamo ka wayi gari talaka ma ya fi ka hankali ya fi ka jin daɗi ya fi ka nutsuwa ya fi ka kyakkyawan manufa yaya aka yi haka talaka ya zai fi shugaban siyasa ko mai mulki ya fi shi kyakkyawan manufa sai aka ce ai duk wanda ke neman wani abu yana neman abinda mai yiwuwa ya samu ne ko mai yiwuwa ya rasa mai neman kuɗi ko ya samu ko ya rasa yana neman mace ko ya samu ko ya rasa tana neman miji ko ta samu ko ta rasa yana neman kaza ko ya samu ko ya rasa kai kuma mai mulki da kake neman dawwama fa kana neman mai kenan abinda ba zai taba yiwa ba to ba wahalalle sama da kai ba wanda ya fi ka wahala duk dabararka duk fasaharka duk kwane-kwanenka to shi sai ka dawo siyasa ka yi ta yadda shari'a ta baka dama ka yi in ka kauce wannan siyasa ta zama maka fitina ta zama ma azaba za ka ga ka girma kana cikin kaskanci sai ka yi iya kokarin ka girma sai yara kuma su taso su mai da kai abokin su abokin wasan yara wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada kuma baka isa ka koma gida ka nasu ba don ba za ka iya ba iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in daga gare ka kadai muke neman taimako a cikin abin da ba mai iya yi sai Allah ma'ana cikin abin da dan adam ke so ashe akwai abin da Allah kadai ke iya yi akwai abin da Allah ya baiwa bayansa iko za su iya yi don Allah taimake ni mu ɗauki teburin nan na yi shirka da Allah taimaka min ka bani kudi ko ka bani abinci na yi barna na yi shirka eh Allah ya baka iko kana da kudi na roke ka bani Allah ya baka iko kana da karfi na roke ka mu dauka wannan teburi Allah ya baka iko na roke ka taimaka min da kaza zaka iya to in ya mutu kaje kuma kabarin shi kana roƙon shi baka arziki fa in kika je kabarin shi ko yana da rai kije kina cewa ya baki haihuwa ko ya baka haihuwa yi mai ka yi shirka ka bauta ta masa duk wanda ya je ya roki duk abinda ba mai iya yi sai Allah sai ka je ka roki wani makaluki ka bauta ta masa saboda ka kudurci cewa yana iyawa farko ma tukunna ya mutu an binne shi ka je bari shi kana rokon shi ma'ana amma a naka yaki da bai mutu ba kenan in ko ya mutu dan me zaka je ka roke shi in ya mutu shi yake bukata ka kai masa addu'a kai baka bukata a wajensa shi yake bukata a wajenka tun farkon farawa ma kafin aje a binne shi yana iya yin komai yana da mulki yana da dukiya yana da ilimi ya je ya dawo ya kai yana kai komo yana ya gina wannan ya faɗi wannan ya yi abin da yake so rana ɗaya da aka raba shi da ran sai aka ce sunan shi ya mutu ba haka bane ba da zaran ya mutu din nan daidai da tsarki ba zai iya ba sai a yi mishi a nuna min makhlukin da ke daren yana cikin hankali zai bar a taba masa al'aurarsa duk wanda aka yi matsarki aka yi alwala aka yi masa wanka aka zo aka ajiye shi aka yi masa sallah aka ɗauke shi aka je aka saka cikin rami aka rufe shi aka dawo don Allah in yana da ikon yin wani abu ya ce kar ku taba min kar ma ku gan min al'aura balle ku taba amma yana kallon ba zai iya ba iya rayuwarsa shekara ɗari shi ke makansa tsarki tun daga ran da uwarsa ta haife shi take masa tsarki akwai lokacin da ya zo ya kai ba mai iya taba mishi al'aura sai shi sai dai iyalansa ba haka bane ba sai yazo ya mutu baya iya kansa komai aka zo aka yi masa tsarki aka yi masa alwala aka yi masa wanka aka je aka ajiye shi gaban jama'a al'umma aka yi masa sallah duk dukiyar da yake da ita da matarsa da matarsa da ƴaƴansa da dukiyar da yake alfahari duk aka fitar da shi ciki aka je aka saka shi cikin kabari aka ɗebo turbaya aka rufe shi sa'annan kuma kai ka tashi ka je ka ce kana roƙon shi baka arziki ko ya baki haihuwa ko ya taimaka miki ko ya agaza maka ko ya yi menene da menene ai ƙarshen rashin hankali ke an fahimta wa rasta ino amma abinda Allah ya sauwake ma mutane in ka nemi dan adam ya taimaka maka ba za a ce kai shirka ba amma abin da ba mai iya yi sai Allah in ka roki wani mahaluki ka bautata masa kenan iyyaka abudu wa iyyaka nasta'inu tun daga farkon Fatiha fadanci muke yi muna muna yi ma Allah yabo muna yi masa jinjina to yanzu za mu fito da muradin mu ma'ana kai akwai ladibban da ake so ka samu kafin ka roki Allah shine aka koya mana yanzu muka ce ihdina أيدلنا وأرشدنا إلى صراط ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu ka nuna muna hanya kai muna gamu mu da katar zuwa ina zuwa hanya wacce take me mustaqima ashe daga wannan kalma kai ka raba hanyoyi guda biyu kenan akwai hanya mustaqima akwai hanya muwajja karkatacciya lankwasasshiyar hanya kwasassar hanya ma'ana hanyoyi guda biyu ne duniyar nan haka rabu da ita ka koma wajen Allah ihdina siratal mustaqima mustaqima shari'a ta su kashi biyu hidayatu bayanin wa irshadin wa hidayatu tawfiqin wa qabulin hidayatu bayanin wa irshadin Allah ya sauwake ma bayansa ya sauwake ma annabawansa ya sauwake ma a shirya da kai don Allah ina so a nuna min hanya sai ka ce ga hanya nan ka shirar da shi ko ba shirar da shi ba saboda hidayatu irshadin ne ka nuna masa hanya sai sa yace lil ladina tadaw za awal ladina tadaw zadahum huda wanda suka shirya sai Allah kara musu shirya ina ma'ana wanda suka shirya kana zaune sai mutum yazo yace ina son ka nuna min hanyar ka buga sai ka ce ga hanyar ka buga ka bi ka miki sai ka je ka buga sai ka ma hanya ka shirar da shi ko ba shirar da shi ba wani kuma zai ce ina son a nuna min hanyar ka buga sai ka ce ga hanyar ka buga kama hanya mike ka tafi da za shi sai ce na gode Allah ya saka da alkhairi sai ka ji daɗi sai ka ce kaga in ka tafi za ka hadu da kaza kada ka shaurare su za ka hadu da kaza kada ka yi kwana za ka hadu da kaza kai dai je mike har ka kai ka buga ka ƙara mishi akan wancan ko ba kai masa ƙari ba to me bambanci tsakanin su wannan da na farko wannan ya yi godiya ya saka da alkhairi la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shay to na farko ka zalunce shi ka cuce shi abinda yake nema ka nuna masa hidayatu bayanin wa irshadin kenan shine Allah madaukin sarki ya aiko annabawa da manzannai su zo su yi sannan kuma hidayatu tawfiqin wa qabulin shiriya ta muwafaka da karban gaskiya wannan sai Allah madaukin sarki shi yasa Allah madaukin sarki dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba shari'a gida biyu yace wa in innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadina innaka la tahdi man ababta in muka kalli kissan innaka la tahdi man ababta sai mutum ya zubar da kwalla sai ya taya sai ya sai ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare shi a kwaryan makka ya saboda kiyaye manzon Allah ya bata da mutane mushrikai wanda suka taso tare shekaru 50 60 70 100 suka taso suka ce ka sallama mana dan dan uwanka yace har abada ya kare manzon Allah ya yarda da manzon Allah ya san manzon Allah akan gaskiya yake dan da kanshi yace wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina tabbas na san addinin manzon Allah ya fi mai amma ba dan ina tsoron kar a min dariya gayya ba ba dan ina tsoron kar a min dariya a ce shekara ɗari muna wannan abin wannan ɗan yaro ya zo sai ka bari ya ce abin da ya sa na kiya kenan manzo Allah ya zo ga babbansa dan wani mahaifinsa ne ya yi masa goma sha biyu a cikin rayuwa da kulawa da zumunci ya zo zai mutu akan shirka manzo Allah ya zo ya ka karbi kalma ka karbi musulunci ka zo kai na kana cikin farko wanda za su shiga aljanna babbansa ne jininsa ne bai karba ba manzon Allah ya zai gaje ce ya am kul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yanzu ba zance sallah ba zance azumi ba zance komai ka fadi kalmar ranar lahira zan kafa hujja zan sai zan cece ka ya am ya baffa kul ka ce la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah sai ya zai faɗa sai miyagun abokai su zo a targhabu an millati abdul muttalib za ka bar shirka abinda muke yi shekaru hamsin shekaru sittin shekaru 100 don yaro dan yaro nan ya kawo don yara kan kanana sun kawo gaskiya sun kawo a'a ba za a ce gaskiya ba don yara kan kanana sun kawo abinda suka kawo sai ka bar wannan abin zai fada in suka zo kusa da shi sai kasa fada a haka ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba daɗi yace zan nemi wallahi zan neman maka gafara wallahi zai kaza kaza kaza sai wa ma kana linabiyyin <laughs> sai Allah rakin sarki ce a ai ba daidai bane mutu ya mutu kafiri ka neman masa gafara innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa alamul mutadina wace hidaya ake nufi anan hidayatu tawfiqin wa in ba haka ba in hidayatu bayanin ne wa irshadin manzon Allah yayi yayi yayi fiye a kirga ki ya zo ya muna da wannan alkhairi ya nuna abi kaza kar ai kaza to sa'an nan kuma wata aya ce wa innaka latahdi ila sirat mustaqim ayoyin guda biyu sun bambanta shari'a ta kasu kashi biyu shari'a wanda manzon Allah da kowa zai iya shiriya wanda Allah kadai shine zai iya ya zama na baffan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yafi kowa son manzon Allah yafi kowa kaunar manzon Allah yafi kowa kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da gaskiya tsakanin shi daga zuci tsakanin shi har ga Allah madaukin sarki har zai ce wala qad tabbas alimtu bi annani nabiyina muhammadin wannan soyayya da kaunan da kiyayewan da duk abin da ya manzo Allah na arziki goma sha biyu da bai bi manzon Allah ba rashin biyayyen manzon Allah wannan soyayyar duk sun masa amfani har abada ba za su yi masa amfani ba ko ɗaya don an tambaye shi to me za ka amfana ba babban ranar lahira ya ce tun da ya mutu kan shirka ba abin da zan su masa sai dai zan je in tarar da yana cikin tsakiyar wuta a bani izini na cece shi na dawo da shi samar wuta tana lullube kafarsa amma da zafinta na tafasa kwakwalwarsa wa na'udhu billahi minash shaitanir rajim ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim irin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima kana waɗannan maganganu kai ke raba duniya fa gida biyu yanzu hanyoyi guda biyu ne akwai hanya mikakkiya akwai hanya wacce ba mikakkiya ba kowa ya san mikakkiyar hanya in ka tashi yanzu ka mike za ka kofar nan sakan ɗaya ka kai amma ka ɗauki hanya da ba mikakkiya ba ka kama kone kone kenan kafin ka kai mai yiwa rayuwa ta gama mai yiwa baka ci nasara ba to shi yasa komai ake so as al-mustaqim sa'annan kuma da ka zo wajen bayan Allah sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallina irin tafarkin waɗanda kai masu ni'ima suwa kenan annabawa da manzannai da salihan bayi minan nabiyina wa siddiqina wa wa shuhada'i salihi ibadillahi irin tafarkin su muke son ka shiryar da mu zuwa ya Allah madaukakin sarki kada ka shiryar da mu tafarkin al-maghdubi alaihim yahudawa kenan wa rabbalun an-nasara wa tafarkin nasara kenan Tun menene bambanci tsakanin yahudu da nasara dukkan su kafirai ne mushrikai ne kuma kawuta za su shiga to me bambanci tsakanin su har waɗanda suka dauki sifan maghduba alaihim wanda suka dauki sifan addalluna ke suka ce yahudawa su ne al maghduba alaihim saboda me saboda suna sabawa Allah ne da gangan suna da ilimi sun san annabawa ne amma kuma su kakkashe su shi yasa Allah ya fushi da su adhalluna annasara me yasa aka sifata su da balal aka ce suna bautatawa Allah akan jahilci sai suka dauki wannan sifa amma in ba haka ba da yahudu da nasara duk maghdubun alaihim ne adhalluna ne to amma an bambanta su anan saboda yahudawa da gangan suke bautata wa Allah shi yasa aka ce duk wanda yake keta hakkin malamai duk wanda yake wulakantar da bayan Allah na gari yana da sifa cikin sifofin yahudawa in aka wayi gari kan rana ta fadi yahuda sun kashe wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'taduna saboda ganganci sun san annabawa ne sun san annabi ne amma sai su kashe shi sai sa Allah ya fushi da su har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahuda sai da wannan aqida ta fito dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don sai da aka zo gazwati gazwati gazwati bani gazwati eh, eh, mana ijla'u bani nadir ko ijla'u bani qainuqa'a da aka dawo daga yaki aka tara su baki daya aka ce yau sai dai ku bar madina aka tambayi wane ne mai za a yi da su wannan ce kaza wannan ce kaza sai manzo Allah aka jera su ana tahowa da su ɗaya bayan ɗaya suka ce mun san kai manzon Allah ne amma ba ma san ka ba ma kaunan ka duk abin da zai yi mana ayi mana in kashe mu ma za a kashe mu don Allah madaukin sarki yace lam yakun allazina kafaru min ahli na almushrikina mufakkina hatta ta ta'tiya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu ba haushe yace kamar yadda ka san yunwa cikin ka sun sani sarai amma tun da ba yadda suke so Allah yayi ba ba sa so su wama wuta yafi musu to shi yasa wajen larabawa karshen zagi a wajen su a ce mutum ba yahudi shi kenan magana ta kai karshe kenan saboda yahudanci shine karshen barna to shine aka raba su aka ce in saboda manzo Allah ya kwadaitar da haka a cikin a cikin sunna to wannan sura tana da suran naki masu dimbin yawa ko tana da wata fadala da take banta da shi aka ce eh sabata fil الأحاديث الصحيحة فضل فاتحة منها قوله sallallahu alaihi عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ya ce Allah bai saukar da wata aya ko sura ba daga attaura hal al kaman kaman ma'ana suratul fatiha ba wa hiya sabul masani wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadith al-qudsi qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn yasa sai aka ce tana da fadala ana rukuya da ita an aka karanta ma wanda aka yi masa sihiri wanda kullun da safi a karanta su bakwai a shafa masa da yamma karanta su bakwai a shafa masa yana da wannan fadala fatiha tana da wannan fadala manyan mutane duk da suka kai shekara 70 80 90 jiki ya kai karshe ya kusa kai karshe rai yana fama ya koma ga ubangijinsa lokacin kai kake jawo shi a duniya duk rashin lafiyar da ya same ka a lokacin duk maganin turawa da za a yi maka sai dai ka ji sauki amma lafiya ba zai taba yiwuwa ba to ya za ka yi kullum da safe zai karanta fatiha so bakwai ka shafa wajen ko jikinka ka karanta fatiha so bakwai da yamma ka shafa wajen ko jikinka ko karanta fatiha so bakwai a cikin ruwa ka sha kana yi da safe da yamma insha Allah sai Allah ya tallafa maka rayuwa ne ta riga ta kare sunna ce ta rayuwa baka isa bayan ka kai shekara 80 90 sannan kuma kana son kai rayuwa da kake shekaru 30 ba ba zai taba yiwuwa ba kai kanka lokacin abinci ba ya ma daɗi rayuwar ma ba ta da daɗi abin da ake bukata gare ka da ka saba tun daga kuruciya shine ibada a lokacin zuciyar ran ba shi da abinci ba shi da magani kamar bin Allah kamar ibada kamar tuna Allah kamar zikiri shine zai baka nutsuwa to a lokacin kuma zaka bazama kana neman duniya to shine yake haifar maka da wahalhalu aje turai aje ingila aje amerika aje jamus ana dawowa gida kuma ciwon ya dawo zauna gida da gida da asibiti duk ɗaya ne a wajen ka shekara 80 90 ka karanta fatiha so bakwai da safe ka shafa a wajen ko a karanta a shafa maka da yamma haka ko a karanta fatiha so bakwai a cikin ruwan zanzam a baka ka sha ko a shafa insha Allah za ga Allah ya saka ma jikin albarka ka kara fama kuma har ka kai shekara 120 insha Allah wannan aya tana dauke da matsaloli masu ɗimbin yawa ko tana da matsaloli masu ɗimbin yawa shekaru takwas da suka kasance mun zauna mun karanta su ɗaya bayan ɗaya to amma yanzu ai ba lokacin da za a iya yin wannan ko da yake mun samu wajen mu za mu iya kullum mu karanta aya ɗaya ba wanda muke shakka alhamdulillah ba wanda zai ce mana ku tashi ko ku zauna to amma lokaci ya kai da ana karatu ne na tarbiyyantar da al'umma ba haka bane ba a takaice dai wannan aya ta koya mana yadda za mu gode ma Allah yadda za mu yabi Allah yadda za mu jinjina ma Allah yadda za mu gabatar da fadanci gaba da zatin Allah nan mu roki abin da muke so sai ga Allah ya sa albarka a ciki alaysa kazalik to ala ramma bismillah bismillahir rahmanir rahim hmm. alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون suratul baqara wannan sura sunanta suratul baqara saboda kissan baqara inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara sai aka ce suratul baqara an saukar da ita mina a cikin hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayatuha mi'atani wa sittin wa thamanuna ayoyinta 286 wa hiya awwalu suratin nazalat bil madina ita ce farkon surar da aka saukar a madina wannan suratul bakara me ta karantar da mu me take kunshe da shi me take dauke da shi sai ce mashtamalat alaihi sura suratul bakara atwalu suratin fil qur'an ita ce surar da tafi tsawo baki ɗaya a cikin alkur'ani wa hiya madaniyatun qala ikrima awwalu suratin unzilat bil madina suratul bakara wa tu'una ka gairi ha suwar abinda suratul bakara ta fi damuwa da shi take kula da shi take shiryar da mu a akai take karantar da mu shine at-tashri' shari'ar musulunci shimfi da shari'a an zauna makka quraisha sun fi karfin al'umma aka yi dabaru dai aka yi menene da menene har Allah ya kawo hijira a lokacin duk al'adul makki shekaru goma sha biyu ko goma sha ɗaya duk abin da ake fama shekaru goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku abin da ake fama su yadda da la ilaha illallahu ba zancen azumi balle zakka balle menene da menene su yadda la ilaha illallahu to su kuma sun san ma'anar kalmar saboda larabawa ne tsantsan larabawa sun san ma'anar la ilaha illallahu da a ce fadar kalmar kadai yana wadatarwa da laraba sun fada sun sun kwaci kansu daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sai yasa ce idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wa yaquluna a inna Ali alihatina li al majnun wa yace ku bar ubangijin ku aka ce ku ce la ilaha illa Allah da yake harshen su ne sai suka san cewa kana fadar la ilaha illallahu duk wani gunki ka bujire masa kenan sai su ce a inna la tariku alihati la shayar majnu amma in aka tambaye su kul man rabbus samawati wal ard sai su ce Allah waye halicci sama da kasa sai su ce Allah waye kaza duk sun yadda da rububiya menene suka kasa yadda da shi uluhiyya uluhiya din nan ita ce take wahal da su saboda shekara 50 60 ya saba da bautan gumakai ta wal uzza wa ta salisata al ukhra ba haka bane ba sai manzo Allah ya ce ku fadi la ilaha illallah sai zama musu wahala ya ce a inna la tariku alihatina da sha'irin majnun ma'ana balarabe ba quraishi ya sani da harshensa da kwakwalwarsa da jininsa da zuciyarsa ya san cewa yana fadar cewa la ilaha illallah to da ya je gida duk wani gunki sai ya sare shi ya rake nan yau ba magana to shi yasa suka karban wannan kalma to sai haka aka yi ta fama da su har Allah ya so ya kawo hijira aka tashi daga makka aka koma madina to yanzu an koma madina ba wai an gama da wahalar ba ne wahalhalun da aka hadu da su madina sun fi wahalhalun da aka hadu da su makka don makka shawa ne mushirikai ne ba masu ba masu amma yahudawa sai aka zo madina sai aka samu munafikai idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka wallahu ya'lamu wallahu shahadu innal munafiqina da sai sai ai mu mun yadda mu mun karba mu ce sa al'amari munafikai yafi komai wahala yasa ka ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar shi yasa suratul baqara tana shiryar da mutane tana shimfida shari'a ne المنظم لحياة المسلمين في المجتمع الجديد بالمدينة يزو أنزو أنسى مزمن تكيوة أنشي جاتكي وان سابون حالي أصابوار كسا تو يا كماتا أسامو شريعة ذات ذات شمبي داموس رايوار دزاس إيا رايوار أكان تفرق مددتي مجتمع الدين والدولة daula ma'ana taron da aka hada addinu wa daula tun da aka addinin musulunci sauko har ana da kasa ba za a taba raba waɗannan abubuwa guda biyu addinu wa daula duk tare suke tafiya wanda suka ce sun daki addini suka bar daula su yi kuskure wanda suka ce sun daki daula sun bar addini su yi kuskure ya za ka yi sai ka ɗauke su guda biyu addinu wa daula ma'an fala yanfasilu ahaduhuma anil akhar babu radda za su taba rabuwa dini da daula addini da daula ma'ana da mulki da addinin shari'a wa innama huma mutalazimani talazumal jasadi warro wai addini wa daula yadda ka san gangan jiki da rai haka addini da daula don addini kada zai tafi ba daula ya za a yi ina za ka samu kudi kai kaza ina za ka samu kai kaza ina daula kada za tafi ba addini to sai a shiga hayaniya sai a shiga kauce makome sai a shiga cikin abubuwan da ba su da kyau shi yasa turawa da duk mutanen europe da mutanen america za ga mutum ya yi ilimi har ya yi bincike ya yi kere-kere har ya je sama japan ba inda ba su kai ba a cikin kere-kere amma in ya dawo gida mai yake bautatawa yana bautatawa dodo yana bautawa gunki yana bautawa shakiyanci mutumin india ya yi bincike ya yi ilimi sun kai ko ina da ilimi amma sai zai yana bautawa sa yana bautawa sa in an yanka sa ya tashi hankali an yanka ubangijinsa yana bautawa farji yana bauta wa kaza duk iliminsa duk abin da za ka yi in ba addinin Allah ne ke ma tsari ba abinda haka mutanen turai haka mutanen japan haka mutanen india haka mutanen um, ingila haka mutanen amerika amerika za su yi komai su yi bincike karshe ga sun zo me suke bautawa shirme suke bautawa suna ta suna shirme suna tsiraici suna komai halal ne wajen su komai ya halatta za su yi abin su su yasa duk tunane duk ilimi in ba da sunan Allah aka karanta shi ba wallahi tallahi sai dai ya halakar da kai sai yasa aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan Allah za ka yi karatu in za ka yi siyasa kai da sunan Allah kasuwanci ka fara da sunan Allah kere-kere za ka yi ka da sunan Allah kimiyya za ka yi ka fara da sunan Allah to shine sai Allah ya sa maka albarka ya daidaita ma tafiya liza kana tashri'ul madani qa'iman ala ta'sil al-aqidati al-islamiyya yace shi yasa wannan shi rayuwar madina aka gina ta a kan tabbatar da aqidan musulunci wa mabda'uha imanu billahi harkon aƙidan musulunci ai imani da Allah a yadda da samuwan Allah da shi ne saman sarki shi ya halarci duk abin da kake gani shi ke iya harzuta su wa ghaibi ka yi imani da ranar lahira da annabawa da manzannai wa bi anna masdar alquran huwa Allahu azza wa jalla abinda ake ta yi kenan Madina ka san alqurani daga Allah yake wal i'tiqadul jazimu bima anzala Allahu ala rasulihi wa ala al-anbiya as-sabiqina ka kudurce a cikin zuciyarka cewa Allah ya saukar da annaba da manzannai littattafai karshen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen littattafan Allah alqur'ani wa bi anna al-amala as-saliha tarjumanu zalika al-iman in kai imani me ke nuna me ke tabbatar da cewa kana da kyakkyawan imani sai ga ayyuka na gari sai ayyukan ayyukanka sun sha bamban da ayyukan da ayyukanka yanzu sun sha bamban da ayyukanka da ayyukanka yanzu sun sha bamban da abokanka da ƴan uwayenka waɗanda ba su karanta imani ba waɗanda ba su karanta alkur'ani ba waɗanda ba kan shari'ar musulunci suke ba wa ya tamassalu bi aqdi silati al-insani ma'a bi wasitati salat aiki kuma na karfafawa yana karfafuwa ne da kafa alaka tsakaninka da Allah da me zaka kafa alaka tsakaninka da Allah sallah azumi zakka hajji kyautata mu makota bin iyaye kyautata ma matarka ima mijinki biyayya wa waɗannan abuwa duk su ne kake karfafa sila tsakaninka da Allah madaukakin sarki wa bi tahqiqi usulut takaful al-ijtima'i sa'annan kuma a tabbatar da at-takaful al-ijtima'i ma'ana takaf bi wasat al-infaq fi sabilillah takaful al-ijtima'i shine zamantakewa Allah madaukakin sarki bai ga dama ya ce kai za ka iya rayuwa kai kadai ko ni kadai ba dole ba zan iya rayuwa ba sai tare da kai kai ba ba za ka yau sai tare da ni sai tare da shi sai tare da ita to tattaruwan da muka yi muna rayuwa din nan shine ma'ana zamantakewa kenan wannan zamantakewa yana bukatar tsarin da za a tafi a tarbiyyantar da mutane lafiya shine Allah madaukin a zauna lafiya shine Allah madaukin sarki sai wa'in talakawa sai wa'in sai ba su kuɗi wa'in sai ba su ilimi wa'in sai ba su mulki saboda kowa ya kadaita da abin da yake so yayin yanda yake so a'a in Allah ya baka kuɗi duk dukiyar da Allah ya baka duk kuɗi da zai shigo hannunka yana zuwa ne da daɗi kuma da fitina duk mulki da Allah zai baka ba abu biyu ke tafiya da daɗi da fitina duk abin da Allah zai baka duniyar nan yana zuwa da daɗi kuma yana zuwa da fitina duk kuɗi da Allah zai baka zai zo zaka ji daɗi za ka yi amma kuma akwai fitina saboda duk sa'an da aka ce ka fitar da haƙƙi rabuwa da kuɗi sai zuciyarka ta yi mai ranka ya ɓaci da wani ya zo ya nema sai ranka ya ɓaci kuɗi naka ne ba karfin karfi za a yi maka ba amma ganin cewa lallai sai ka fitar din sai kuma ranka ya ɓaci to me ya kama ɓacin rai saboda sananin ta'alluka zuciyarka da kuɗi dukiyar kuma da Allah ya baka ya hada da hakkokin wayansu a ciki in baka ba su ba wallahi tallahi ba za ka sayar ba ranar tashi alkiyama shine takafulul ijtima'i kenan wannan makoci ba shi da abin da zai ci bari a bashi wannan makotan mu ba su makota ne muna zaune tare ana kasuwanci ko ana zaune tare mutumin kirki mai mutunci sai zo ya mutu ko kwashe jare sai zai kare ga iyalansa su ta gayyara suna zaune da almuru da magariba cikin duhu an san gidan mutunci ne sai ka zo ka buga kofa ka kwanka su kofa kana tura sai ka zubar sai ka jefa buhun shinkafa buhun gero buhun masara da kuɗi dubu biyar dubu goma dubu hamsin a ciki da ce ku je a yi ma'ana in za ka iya canza muryar ka baka canza in kana son su tabbatar ka ce gashi na fi sabilillahi kada ma su san kai ka kawo su ga buhun shinkafa buhuhuna an zuba musu a cikin zaure a cikin soro ga kudi an ajiye musu ga mai ga sumovita ga abinci duka su ma za su je su sai zani za a zo wajen baki matanka ba ta san kai kai ba su ma ba san kai ka kawo ba shi ma matarsa sai ta daura sanyi ta shiga cikin buki amma duk sa'an da ta san ga wanda ya bata duk sa'an da matanka iyalanka su ko ka ba su duk in an hadu cikin taron jama'a in kuna nan wajen ya za su ji matanka ta dauro leshi ita ma da kuka ba su ta daure shi ko da kwance ne in suka shiga iyalanka da suka sani sai su ta musu wani gani gani su ba da suke da mutunci da sai arba da su sun san waɗannan sun fi mu su suka ba mu sai ga suna jin me to shi yasa kauce ma wannan mutanen madina kenan da sai a kwankwasa kofa da almuru ana bude kofa sai a jefa buhun shinkafa buhun gero buhun masara kuɗi sai a ce gashi na fi sabilillahi sai kama hanya ko an fito ba za ga inda ya bi ba ya rufe fuskar ya rufe hanya su ko da asuba da sai ga hankalin to kai kenan tsakaninka da Allah baka bukatan komai sai sakayya daga Allah madaukin sarki to za mu iya kamanta wa'annan yanzu yana da wuyayi ko to za mu iya farawa ko ba za mu iya ba waɗanda suka yi daɗin me yasa mutane ne kamar mu me yasa su suka iya yi mu ba za mu iya yi ba tarbiyya ce ta sha bamban tarbiya ne ta sha bamba tarbiya ce ta sha bamba ko in aka dawo da tarbiya za a iya ba abinda ba za a iya ba shine takafulul ijtima'i kenan wani yana da dukiyar da za zai rayu shekara mai shekaru mai tan wallahi yana dukiyar da zai ci amma kuma kullun yana nema makocinsa sa ba shi da abin da zai ci amma yana je zafin ya wadata su abincin wata shida abincin wata uku abincin shekara akwai mai kuɗin da makwacin shi na kusa da shi da zai ba su abincin shekara wallahi ba zai ba zai girgiza ba a cikin tattalin arzikinsa amma da wahala a iya ayi wannan abin saboda shaidan duk abin da zaka yi ba shi da rabo a ciki sai ya saka maka kiwuya duk abin da zaka yi shi ke da rabo kai baka da lada komai a ciki sai karfafi gwiwanka shi yasa an biyo ka gida ana neman taimako sai ka bada dubu goma in an zo cikin jama'a kai da kanka ka san ka bada miliyan ma ka zubar da mutuncin ka sai ka ce ka bada miliyan biyar ba haka bane ba me bambanci tsakanin nan ka bada miliyan biyar da aka bi ka gida sai ka bada naira dubu goma me bambanci saboda can din nan daga kai sai Allah sai wanda ya zo nema ba wanda zai gani ya yabe ka nan kuwa jama'a kowa ya san account ka kowa ya san arzikin arzikinka in ka bada dubu goma ma kai ma zaka je sai an bada miliyan biyar ko ya zai zafi ko bai zafi ba ya bayar ba ya kwanci kansa ba to abin da ake so kenan in za a yi abu a yi tsakani da Allah balle wannan wata mai albarka al'umma tana cikin kunci tana cikin wani hali na samun abinci so uku ko so biyu yana da wahala waɗansu kuma in za su ci so ɗari ma suna da hali to yaya za a yi sai a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za mu zo min mara yunfikuna ko sai ce sifatul mu'minina wajza'ul muttaqina ma'ana suratul baqara alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba alif lam malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika an huta kenan ko Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan duk inda kaje ka zawo ba za ka iya kwance wannan magana tasu ba sai dai kai ƙari ka ce eh Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da wannan ai suratul fatiha ma da kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi to ya kai ka fassara ka samu dama ka fassara sai ka nemi fassarar da zaka ba wa'annan su ma sai aka ce eh wa'annan surori da aka bude su da waɗannan kalmomi an kalubalci larabawa ne suka ce launa sha'ula kullu mithla haza ai wannan alqur'ani muna so zamu iya yi za mu ya kawo mu ma larabawa ne masu fasaha masu balaga sai aka ce to ku kawo irin alkur'ani irin wannan sai suka kasa sai aka ce ku kawo ashirin suwadin ku kawo surori guda goma suka kasa aka ce ku kawo aya gajeruwa ko sura mafi gajarci a ciki suka kasa ya ce aka ce in ba su iya ba kuwa iya eh, in lam tafalu wallan sai aka ce musu wallan tafalu da balagan ku da fasaha ku da iya azanci da iya har hada maganganu alqur'anin nan da waɗannan harufa aka hada su alif lam alif lam sad kaf ha ya ayin sad alif lam duk waɗannan ayo surorin alkur'anin nan daga waɗannan harufa aka har hada shi to me ya hana ku kuma ku iya ku hada harfan ku ne da kuke magana da su tun bil tun farkon jahiliya kuna magana da su kuna wake wake kuna alfahari to me yasa aka kalubalace ku kuka kasa to shine aka ce wannan Allah ne ya kawo ne don ya nuna ma larabawa gazawansu kowanne ne zaka faɗa ijtihadi ne malamai suka yi Allah bai ce ga abin da yake nufi da wa'annan ba ya dai kawo su yace zalikal kitabu ai hadzal kitabu abin da yake kusa da kai sai ka kira shi da ishara mai nesa mana kana nuna mana ɗaukaka darajarsa kenan zalikal kitab wannan littafi alkitabu almuradu bi alkitabu huna alquran wannan littafi alqurani la raiba fihi babu shakka babu kokonto a cikin shi hudan shirya ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah su ne mecece takawa at-taqwa an taj'ala bainaka wa bain ghadabillahi wiqayatan taqika min azabillahi ka saka kariya tsakaninka da azabar Allah bimtithalil awamir wajtinabun nawahi abinda aka ce kayi kayi abinda aka ce ka bari ka bari to ka saka ka saka kariya tsakaninka da azaban Allah kenan hudan shari'a alqur'ani shari'a ne amma gawa ga masu tsoron Allah waɗanda ba su tsoron Allah fa ba zai musu amfani ba shi sai ce yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudillu bihi illa abinda Allah ya faɗa kenan shari'a ne alkur'ani amma ga masu tsoron Allah in kana tsoron Allah Allah zai sa alkur'ani ya zama maka shari'a in kana so daga yau farkon azumi sai ka fara duk sa'an da za karanta alkur'ani kana karanta shi da natsuwa kana kokarin fahimtar me ake nufi ka kudurci cewa da kai ake wannan maganar wallahi kafin azumin ramadan ya kare sai ka samu ɗanɗanon imani da hasken imani a cikin zuciyarka sai ka ga ka sun canza sai ka samu ɗaukaka saboda sai ka ka samu shirya saboda takawa ta shiga zuciyarka kenan su wane ne masu tsoron Allah sai ka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa'anda suka yi imani da gaibi da ranar lahira da cewa Allah madaukin sarki samamman sarki ne shi ya samar da mu kuma wannan duniya da ake ciki ba ita ce karshe ba ita ce farko amma ba ita ce karshe ba wata rana za ta zo duniya ta kare an koma lahira imani da lahira din nan allazina yu'minuna bil ghaib imani da lahira din nan shine asalin tsira daga azaban Allah ma'ana kai yakini cewa wannan duniya waje ne aka zo yawon zama na rangadi ba wai an zo zama ne na dindindin ba wata rana za a zo a nada ita ita babu ita sai a koma ina sai a koma lahira tunanin wannan zai sa maka kasan ashe jin daɗin da muke yi da sauran aiki gabanmu akwai mutuwa akwai magagin mutuwa bayan mutuwa akwai kwana a cikin kabari kabari ko ba komai kaga an rufe mutuwa aka tafi akwai barazana ra'an nan a kwana cikin kabari shekara ɗaya ne ko miliyan shekara miliyan aka waye gari ranar lahira yawmal faza'il akbar fitowa cikin kabarin shi ma ba karamin tashin hankali bane sa'an nan tsallake siraɗi sa'an nan karban littafi sa'an nan aje ma'auni waɗannan duk matakai ne a gaban ka baka tunanin su kaje kana kulla sharri kaje kana tashin hankali kaje kana fitina kaje kana yaudarar mutane kaje kana zalunci duk baka tunanin waɗannan suka ce rashin halarta wannan a cikin zuciya shi ke ba mutum dama ya tsaya abin da ya ga dama da a ce mutum yana halarta yana tunai da azaban Allah a cikin zuciyarsa da wahala ya iya sabon Allah lokacin da barawo ya zo zai ɗauki sace takalmi duk lissafinsa ya gama lissafi ba a gani na ba a ganin shi zai yi dabara zai kauce sai ayi sujada sai ai ruku'i sai ai kaza sai ya ɗauka ya da a ce tunanin shi ya zo to ai wani yana kallo na ina ɗauka za a kama ni a yanke min hannu yanzu sai ya yi lissafi da takalmi da hannunsa wanne ne ya fi masa sai ga ba zai yi ba amma lokacin da yake wannan tunanin lissafin shi duk sai bashi shi ai zai iya dauka ba a gan shi ba ba mai ganin shi ya fi kowa dabara ya fi kowa da menene ya fi kowa menene misali na ɗaya kenan misali na biyu aka ce da za a kawo namiji duk jaraban mazan duniya a ɗora masa a kawo mace duk kyau fitinan matan duniya a saka mata a saka su ɗaki a ce ga ka gata duk abin da ga dama ka amma ka ga wutancin can kamar kambanin rodi kasan tukunyan narka rodi ana jefa mutum ciki ya zai zamo rodi ma an jefa ciki ya yi mai ya narke balle dan adam kaga wutan nan na nama kana gama duk abin da zaka yi ciki za a saka ka suka ce dan Allah sha'awarsa za su tashi za su tashi zai iya yin wani abu ba zai taba samun dama zai manta ma da wani jin daɗi kallifa duk jaraban bazan duniya a saka masa dukkan matan duniya da fitina a saka mata a ce ga ka ga ta ga daki duk abin da ka ga dama ka yi amma kana gamawa kaga tukunyan kamfanin rodi da ake narka rodi kaga wutan jahannama kana gama za a dauke ka jefa a ciki don Allah jaraba sa zata ta fitina sa zata shi zai iya yin wani abu ma za su iya sai suka ce ai mantawa da azaban Allah shi ke ba dan adam dama ya je abin da ya ga dama to shine amfanin imanu bil ghaibi kasancewa akwai ranar tashin alkiyama tashin alkiyama din nan akwai fitowa daga kabari akwai tsallake sirati akwai karban littafi akwai mizani to daga nan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri a'adana Allahu sair sai aka ce faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza allazina su masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani suka yadda suka kudurce bil ghaibi gaibi shine abinda baka ganshi ba baka san shi ba aka baka labari sai ka gaskata saboda gaskata wanda ya baka labari amma yanzu mutum ya ce kayi imani akwai rana da rana muke ga rana kana kallo imani kuma menene amma a ce maka akwai tashin alkiyama akwai aljanna akwai wuta baka taba ganin ta ba sai dai kayi imani da wanda ya baka labari sai ka gaskata to shine imani bil ghaibi kenan sa'annan bayan kayi imani bil ghaibi wa salata bai ce suna ba da sallah ba aka ce a'a suna tsayar da sallah tun daga ran da ka balaga sallah kenan sallah kenan gadangadan har ranar mutuwa sa'an nan kuma sallah din nan ka kiyaye ta da rukunan sharuɗanta rukunanta fara'ilanta mustahabbanta sunnoninta mustahabbanta abinda za ka yi kenan tun daga ran da ka ce Allahu akbar kafin ka zo ka ce Allahu akbar sai ka fara da sharuɗan sallah sallah tana da sharuɗai tana da rukunai da sharaɗi da rukuni duk ƙarfinsu ɗaya ne in ba a same shi ba wannan abin babu shi to me bambanci tsakanin su aka ce wannan sharaɗi wannan rukuni aka ce wannan sharaɗi sharaɗi ai alama ne na ingancin aiki alamomin duk suna faruwa ne kafin ka shiga cikin sallah kamar kamar tsarki kamar alwala kamar fuskantar gabas duk sharuɗa ne na sallah amma kana cewa Allahu akbar an gama da sharuɗan sallah an fara kuma da rukunnan sallah kabbaran harama karanta fatiha ruku'i sujjada dagowa duk waɗannan rukunnai ne da wajibai sa'annan da karanta fatiha karatu sura sunnoni tahiya ta farko sunnoni to sallah ta hada sharuɗai rukunai farillai sunnoni mustahabbai waɗannan duk sai kayi la'akari da su in ka san su a ilmance ka rinka halarto da su a cikin zuciyarka in baka san su ba a ilmance kamar iyaye da kakanni mata da ba su karatu ba ta i a koya musu sallan ta iya yin waɗannan baki ɗaya ba wasanni a ciki ta yi abin da ake so ko ya yi abin da yake so ba tare da ya koyi ilimi ya san kaza ne kaza ne kaza ne ba ibada ta yi ko ba ta yi ba to sai ka kiyaye sharuɗin sallah rukunnan sallah farillan sallah farillai da wajibai karfin su duk da ne suka ce farillan su ce wajibai sa'annan da sunnoni da mustahabbai tun daga kabbara har ka sallame haka zaka taba zaka tai tun daga ran da ka balaga har mutu shine iqamati salat tsayar da sallah kenan wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su ba dukiyar taka duk za ka ɗauka ka bayar ba a'a ɗan kankane ne misali kana mallakan naira dubu arba'in in an ce dubu arba'in ya kai nisabi a ce miliyan arba'in shekara ta kewayo abinda ke wajibi a kanka miliyan ɗaya zakkar da take wajibi a kanka miliyan ɗaya in ka fitar da ita ka bayar miliyan 39 sun samu albarka sun tsira in ka ki fitar da ita wannan kwaya ɗaya ɗin sai ta rusa miliyan 39 duk babu albarka a cikinsu sai ka yi ta fama kana ta fama abubuwa ba sa yiwuwa kafi kowa tara kuɗi kafi kowa tashin hankali kafi kowa rashin hutawa kafi kowa son tara kuɗin shi yasa ce wa min ma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su kuna ina ma'ana razaqnahum ime eh, arziki menene arziki arziki kuɗi kaɗai ne arziki duk abin da za a yi amfani da shi sunan shi arziki da kuɗi da ilimi da mulki da eh, kaza da kaza da kaza duk sunansu arziki ake ce da su duk abin da Allah ya azurta ka wa mimma razaqnahum yunfikuna in ilimi Allah ya azurta ka sai ka ciyar in dukiya ce sai ka ciyar in mulki ne sai ka ciyar alfarma ce kana fada aji sai ka ciyar wabtaqi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi innahu la yuhibbul Allahumma fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم